Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan dare na yau Laraba 18 ga wannan watan Agustan shekarar 2021. Baba Yakub makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa rundunar 'yan sandan Saliyo ta sanya hannu akan wata yarjejeniyar aiki tare da rundunar 'yan sandan Najeriya. Hukumomin jamhuriyar Nijar kuma sun ayyana zaman makoki na kwanaki biyu daga yau Laraba 18 ga watan Agusta. Sakamakon kisan da 'yan tawaye suka yi wa fararen hula kimanin 37 a ƙauyen Daride. Muna kuma dauke da tattaunawa da Malam Irbad Ibrahim, shugaban wata cibiyar nazari akan tsaro mai zaman kanta a birnin Accra game da halin da ake ciki a kasar Afghanistan. bayan haka hassan umar tambuwal zai shigo da rahoto na musamman akan yadda ambaliya ke barna a duk shekara a najeriya akwai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku daga kasar ghana amma sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya ƙungiyar taliban na ci gaba da karfafa madafin iko a afghanistan yayin da ake samun rahotannin tashin hankali kan masu zanga-zanga a bangaren gabashin kasar. kwana guda bayan da kungiyar masu keshin islama ta ayyana kawo karshen yaƙi ta kuma ce ba za ta yi ramo gayya ba shaidu sun ce mayakan taliban sun yi harbi sama da kuma dukan mutane da sanduna a birnin jalalabad inda gungun masu zanga-zanga suka yi kokarin sauke tutar taliban tare da mai gurbinta da ta afghanistan yau laraba akalla mutane uku aka kashe da kuma jikata wasu da dama sai dai kungiyar taliban bata ce komai ba kan lamarin Jiya Talata kungiyar Taliban ta sha alwashin girmama haƙoƙin mata a ƙarƙashin shari'ar Musulunci da kuma kafa gwamnatin Musulunci da ta haɗa da kowa. Birtaniya da Amurka sun ce za su yi aiki tare da sauran ƙasashe don samar da dabarun haɗin gwiwa a Afghanistan. Sannan kuma idan aka zo kan alkawarorin Taliban game da yadda za ta yi aiki, wanda ayyukan ƙungiyar su ne abin dubawa. Sabon zababben shugaban ƙasar Zambia Hakande Hichilima ya ce yana shirin bayyana wasu manufofin tattalin arziki da nufin magance matsalolin tattalin arzikin kasar mai arzikin ma'adanai bayan ya hau karagan mulki a mako mai zuwa. Hichilema ɗaya daga cikin fitattun 'yan kasuwar kasar Zambia kuma shugaban jami'ar adawa ta United Party for National Development ya bayyana haka ne a wani taron manema labarai a gidansa da ke gundumar Kanyama a babban birnin kasar Lusaka. A ranar Litinin da ta gabata ne dai aka bayyana ɗan takarar shugaban kasar. wanda ya tsaya takarar shugabancin kasar sau shida a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasa wanda ya kawo ƙarshen shugabancin shugaba mai ci edgar lungu na shekara shida Hichlema ya lashe zaben da gagarumin rinjaye inda ya samu kuri'u miliyan biyu da digo takwas wanda ya samu sama da kashi hamsin cikin ɗari da ake bukata don lashe zaben lungu wanda ya zo na biyu ya samu kuri'u miliyan ɗaya da digo takwas lungu ya amince da shan kayi a ranar litinin yana cewa zai yi aiki don mika mulki cikin kwanciyar hankali. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Papa Roma Francis ya ce mutanen da suka karbi allurar ga kafin coronavirus kauna suke nuna ga 'yan uwansu maza da mata. Papa Roma ya yi roƙon na ƙashin kansa a cikin wani sakon faifan bidiyo na sako ga jama'a wanda aka fitar yau Laraba ta yanar gizo da kuma gidan talabijin. Papa Roma Francis ya faɗa a cikin saƙon cewa godiya ga Allah maɗaukakin sarki da kuma aikin mutane da yawa yanzu muna da allurar rigakafi da za ta kare mu daga cutar covid-19 wanda ya a madadin wata ƙungiya mai zaman kanta da ke ƙasar amurka wato ad council ya ce allurar rigakafin ta ba mu ƙwarin gwiwa don kawo ƙarshen annobar amma sai idan ta wadata ga kowa kuma idan mun haɗa kai tare da juna Papa Roma ya kara da cewa yin allurar rigakafin ita ce hanya mafi sauki ta kula da junanmu musamman waɗanda suke da rauni. Jami'an coci a arewaci da kudancin Amurka su ma sun fito a cikin sakon na mintuna uku ciki har da Archbishop Joseph Horacio Gomez na Amurka da Cardinal Carlos Aguirre Rete na Mexico da kuma Cardinal Carlos Rodriguez Maradiaga na Honduras. Shugabar hukumar raya kasashe masu tasowa ta Amurka Samantha Power ta taya Hakinde Hichilema murna jiya talata kan zabensa a matsayin shugaban Zambia mai jiran gado. A cikin wata sanarwa da hukumar ta fitar ta ce, Fawa da Hichilema sun tattauna kan yadda za a saka ido kan kungiyoyin farar hula na Zambia ta tabbatar da kwarin gwiwa ga sakamakon zaben duk da sojojin gwamnati sun hana Hichilema kamfe a wurare da dama Kakakin hukumar ya ce mutanen biyu sun kuma tattauna kan shirye-shiryen Hichilema na yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma ƙarfafa tsarin dimokuraɗiyya da 'yancin aikin jarida da 'yancin jama'a. Fawa da Hichilema sun yi alkawarin yin aiki tare don yaƙi da annobar COVID-19 da hanzarta farfaɗo da tattalin arzikin Zambiya. Nasarar Hichilema kan shugaba mai ci Edgar Lungu a zaben 12 ga watan Agusta ya ƙara rura wutar rashin gamsuwa da durƙushewar tattalin arzikin Zambiya. wanda aka samu faduwar farashin tagulla da shine babban abin da take fitarwa lamarin da ya janyo hauhawar farashin kayayyaki da rashin aikin yi. A gaida Muhammad Hafiz babalai da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. rundunar 'yan sandan kasar saliyo ta sanya hannu akan wata yarjejeniyar aiki tare da rundunar 'yan sandan najeriya a wani mataki na karfafa tsaro tsakanin jami'an tsaron kasashen na yammacin afirka daga abuja ga rahoton hassan mai na kaina is for if i can use the word lobby lobby you that we should agree Sofeta janar na 'yan sandan kasar yau kenan Dr. Ambrose Michael Savol ke jawabi yayin ziyarar aiki da ya kawo Najeriya inda ke cewar makasudin wannan ziyara shine don kamun kafa ga rundunar 'yan sandan Najeriya game da buƙatar amincewa a samar da wani tsari mai ƙarfin gaske na haɗin gwiwa don ƙara ƙarfafa tsaro wanda kuma za a yi hakan ne ta hanyar ƙarfafa tsarin musayar jami'ai a bangaren horo da horaswa. Sofeta janar 'yan sandan ƙasar ta Saliyo wanda ya taɓo irin ɗasawar da ke akwai tsakanin Najeriya da ƙasarsa ya kuma godewa Najeriya bisa irin horo da jami'an ke samu daga Najeriya. The Inspector General of Nigeria Police Force accepted. Ya ce watan Mayun wannan shekara ma, Sufeta Jidar 'yan sandan Najeriya ya amince da horar da manyan 'yan sandan kasar Saliyo a cibiyar horar da manyan 'yan sanda ta Najeriya da ke nan Abuja. Kuma waɗanda Najeriya ta horas a baya ma yanzu haka na can na ta nuna jarunta da gurzantaka a sha'anin aikin ɗan sanda a ƙasar. Don haka ya yi takanasta ta Kano har Najeriya don sanya hannu bisa yarjejeniyar aiki tare domin kara inganta wannan alaƙa. Da yake nasa jawabin, Sufeta Janar na 'yan sandan Najeriya Usman Alkali Baba ya taɓa batu ne kan wannan yarjejeniya. was perfecting a memorandum of understanding ya ce wannan yarjejeniya zai samar da yanayin aiki tare da haɗin kai wurin musayar muhimman bayanai da zai taimakawa rundunar 'yan sandan ƙasashen biyu rundunar 'yan sandan najeriya na girmama wannan irin ɗasawa da muke yi da takwarorinmu na ƙasashen yammacin afirka it with other law partners within west african kuma a cewar masanin tsaro dr garis gololo irin wannan yarjejeniya na da matukar muhimmancin gaske eh to ai kaza kamar yanzu ko da da dama kamar garin mu ne tunda mu kasan da aka yi kuma ma ai Najeriya suka taimaka Sierra kuma in zaka iya tuna lokacin da aka wani kuma na Tijjani ba lokacin Abacha ne kantarin wannan ai to dama ai mu muna da kaman tsakaninmu da su kamar yan uwa ne kuma in aka yi irin wannan misali yanzu mutum in yayi laifi tun da akwai African court ma a wajen a Sierra Leone wani in kai wani laifi za a yi a dawo da mutum a nan a kawo shi ba sai ya je wani waje ba abun ya yi sosai kuma dama muna da wani ma ai tsakaninmu da su da sojojin su don ana tafiya operation ma muna da wannan ina ko wani operation ma ko si operation irin na navy ko haka amino operation muna invite su ma suna invite yana da kyau hakan nan yanzu dai abin jira gani shine yadda wannan yarjejeniya zai ci gaba da taimakawa rundunonin 'yan sandan kasashen biyu hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria to da lagai da hassan mai na kaina da wannan rahoton A jamhuriyar Nijar kuma hukumomin kasar sun ayyana zaman makoki na kwanaki biyu daga yau Laraba 18 ga watan Agusta sakamakon kisan da 'yan tawaye suka yi wa fararen hula kimanin 37 a ƙauyen Daride na gundumar bani Banibangu a jihar Tilibiri a ranar Litinin din da ta gabata. Wakilin muryar Amurka a birnin Yamai Sulaiman Muni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. du gouvernement dans la journée du lundi A sanarwar da kakakinta Tijjani Abdulkadiri ya gabatar, gwamnatin ta Nijar ta fara ne da nuna bacin ranta game da faruwar wannan al'amari da ya yi sanadin mutuwar fararen hula 37 cikin su har da yara sha uku da mata hudu, wanda kuma ta ɗora alhakinsa a wuyan wasu waɗanda ta ce sun ƙetaro ne daga wata ƙasa makwabciya. Cette violente agression gwamnatin ta nijar ta ayyana zama makokin kwanaki biyu daga yau laraba a fadin kasar inda aka sassafta tutoci domin nuna alhini kan kashe-kashen na ƙauyen dare-dai da ke yankin tilaberi wanda shine karo na uku da ke ritsawa da fararen hula a gonakinsu a shekarar nan ta 2021 Kungiyoyin kare hakkin jama'a sun yaba da matakin gwamnatin domin a cewar su abu ne da zai sanya zuciyar dangin waɗanda abin ya ritsa da su. To amma kuma suna masu kira ga hukumomi su ɗauki matakai don ganin talaka ya sami walwala a duk inda yake a wannan ƙasa. Alhaji Nasiru Saidu shine shugaban kungiyar Voix de Sans Wanga sabon salo da su 'yan ta'adda suka ɗauka na su hana ma mutane noman gonakinsu a iska mutane cikin gonaki ana halbe su ana kashe su kenan su hana musu fita daga cikin gari su hana musu noman gonakinsu yunwa ta mamaye mutane daga baya kenan muna ganin gwamnati ya kamata a ce ya ɗauki yanzu sabin matakin ne waɗanda sun ka bambanta da irin waɗanda an ka sani domin a samu yanzu a kare gonakin mutane su yi noma ba a kare garuruwa kawai ba tunda yanzu da shi ne ya kamata a gani talaka ko bai noma ba ai an san abin da zai biyo baya kenan ka gani dole yanzu a sake dubarori abu ne wanda yana da wuya amma dole a yi shi dole a ɗauki matakin nan za a yi shi tunda an ce ƙasa ƙasa ce babu abin da ya ka iya gagari ƙasa wanda ake so a hana ma noma dole a kare wuraren nomansu su samu su yi noma talakawa dangance da irin nauyi wanda ya rataya bisa ga wuyan gwamnati sanarwar gwamnatin ta nijar ta kara da cewa tuni aka tsaurara matakan tsaro a yankin da abin ya faru yayin da ɗaya bangare aka kaddamar da bincike domin zakulo masu hannu a wannan ɗanyen aiki ta yadda za a gurfanar da su a gaban kuliya yankin tilaberi mai makwabtaka da kasashen mali da burkina faso ya fada cikin yanayin taɓarɓarewar tsaro shekaru biyu bayan tarewar 'yan ta'adda a arewacin mali lamarin da ya samo asali daga faduwar gwamnatin gaddafi a shekarar 2011 Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule Mummuni Barma da wannan rahoton. Bayan kwace iko da kungiyar Taliban ta yi a kasar Afghanistan, masu sharhi da dama akan harkokin kasa da kasa na ci gaba da bayyana ra'ayinsu akan halin da ake ciki a kasar. Malam Irbadi Ibrahim mai sharhi ne akan harkokin tsaro da hulɗar kasa da kasa. ya ce akwai babban darasi a dambar wadda ke faruwa a kasar ta afghanistan yana mai cewa dai akwai darussan da ya kamata kasashen duniya hansatan kasashen afirka a koya shi ne yaki bai iya magance matsala kowane yaki aka yi kulba dade kulba jima da diplomasiya ake sasantawa karshe to in dai an doki diplomasiya sasanta shekaru ashirin da canji ko kusan ashirin da aka ta da jini ashe wannan duka da an yi amfani da diplomasiya ne da za a iya magance matsala to wani abin da jama'a za su nemi ji ne ko shin gwamnatin taliban za ta samu haɗin kan kasashen duniya ta yi aiki da su ƙasa amurka ita kuma ta yi kashe kashedi cewa ko da yake ita kungiya na taliban kasashen duniya wannan batun su ne imma su yi itirafi da ita ce ma ita kuma kasa ne ko gwamnati ne da za su yi aiki da ita mun ga alama kasan china na kawo jiki aka kuma irin zattutukan da turkiya da russia russia suka yi duka alamu ne pakistan da saudiya masu tuntuni sun gana da ita kungiya na taliban da ta kasance eh, gwamnati gabanin hare-haren septemba na kwana na goma sha daya aka pakistan ita kuma da take makwabciya na afghanistan su tuntuni eh, suna zantawa da kungiya na taliban saboda shi ana kyautata zato eh, cewa wanga lokaci kasa amurka taka shirin da take yi ne shine ita kungiyar da suka zarge ta da cewa ita ta eh, haddasa hare-hare eh, na september 11 na alkaida suna bibiya su gani gwamnatin taliban da za a kawo yawanga lokaci sun ba da dama irin kungiyoyi aka su yi amfani da kasan afghanistan su kai hare-hare kan wasu manyan kasashen duniya To shek ya batun zargi da ake yi ma Taliban cewa ba ta ba mata daman shiga harkokin siyasa da kuma yara ba a ba su daman karatu. Ya kake ganin wannan zargin shin kana ganin za a samu canji ko za a samu akasin abin da ake zargin su da shi? To wanga lokaci ta kungiya na Taliban ta dai fito ta hurda da kafofin yada labarai wasu zatuttukan da da ake zarginta da cewa ba ta kulawa kamar lamarin ba yara da 'yan mata inci Eh, su je su koro ko su yi aiki da sauran abubuwa dai da ake magana cewa haƙƙi na bil'adama da sauran shi to ita kuma ta fito ta ce wanda suka yake ta ko suka taimaka aka yake ta ta yafe musu babu ramuwa eh, saboda shi lokaci dai ana bibiya gani wani irin salau eh, ita kungiya na taliban irbad ibrahim kenan mai shari'a akan harkokin tsaro da hulɗar ƙasa da ƙasa a birnin accra Kada a shafa ana sauraren shirye-shirye ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Umar Tambuwal da rahoto na musamman akan yadda ambaliya ke barna a duk shekara a Najeriya. Tun shekaru masu yawa da suka gabata a kowace shekarar Allah ta'ala a lokacin damana ana samun ambaliyar ruwa a sassa daban-daban na Najeriya. A wani lokaci dai ruwan sama kamar da bakin kwarya ne ke sanadiyar ambaliyar ruwa ko kuma cika da tumbatsar koguna da madatsun ruwa a jihohin yankin kudu maso yammacin Najeriya Oyo, Ondo, Ogun, Ikiti da jihar Legas. Bincike ya nuna cewa sun sha fama da ambaliyar ruwa wanda ya yi sanadiyar rushewar gidaje shaguna, makarantu da dai sauransu. Ambaliyar ruwa dai na jawo hasarar ɗimbin dukiya, kayan abinci, da kayan gona da ma lalata tattalin arziki. Na tattauna da wasu mazauna jihohin kudu maso yammacin Najeriya ta wayar tarho a game da ambaliyar ruwa. Yaya batun ambaliyar ruwa a nan birnin Oshogo ta jihar Osun. To ambalin ruwa ne ambalin ruwa sosai. Ruwan sama ne ake tsalawa nan da kai bakwai na dare ta asibacin kwarya. Ruwan nan tsalla da irin su ta an shekara goma. Tun lokacin gwamnatin an yi dole a alaban da maganar sama dai masu tsariyan waɗannan ruwan. Ambalin nan ta yi ɓanna sosai. Kamar da mi da mi ta yi ɓanna. To shaguna akwai makarantu akwai coci-coci akwai asuwa da suka shiga nan duk sun yi ɓanna sosai wannan. Ko ruwan sun yi ɓanna a gonaki. Bayan nan birnin Oshogbo na jihar Osun ko akwai wani gari ko wani ƙauye da wannan ambaliyar ruwa ta yi ɓanna. To ba mu samu ba je wani ƙauye ba amma nan da kwale birnin Oshogbo kan nan dai na ruwan sun rasa ransa ga wannan ambaliyar ruwa? ba. Sunana Alhaji Mustapha Kalban Shagamu. To nan a jihar Ogun kun samu ambaliyar ruwa? Gaskiya bana ba mu samu ambaliyar ruwa ba a jihar Ogun. Saboda muna daga cikin jihohin da aka lissafa a Najeriya cewa za su samu matsalar yanayi na damuna. To damuna ta sauka amma bata sauka da ƙarfi ba. A yanzu maganar nan ma da nake ma sai hadari yabu ya dauke amma sai zuwa gaba a yanayin yadda masana suka yi magana cewa damuna za ta sauka a jihar amma ba mu samu da za ta zo har ta yi wani balla ba da sauransu amma a shekarun baya kun samu ambaliyar ruwa a shekarun baya mun samu ambaliyar ruwa sosai wanda akwai wani dam wanda ake saki daga abekuta to idan aka saki wannan dam daga abekuta shine yake zuwa ya yi banna har zuwa ishari can tsakanin mu da lagos state ma yanzu damunar bata kankaman da za a fuskanci wannan matsalar ba kamar a bara wannan ambaliyar ruwan ta yi kamari a nan jihar Ogun. Ambaliyar ruwan nan ta yi kamari tsakanin abekuta da nan zuwa wuraren Ifo tsakanin Ishari. Ta yi ambaliya sosai nan tsakanin Sunana Abubakar Abi daga nan Ondo. To a nan jihar Ondo ko kun yi karo da ambaliyar ruwa bana? A gaskiya Allah ya tsare an dan samu kaɗan ne amma ba da yawa ba insha Allah. Wuri guda ne aka samu ambaliya a wata kashe mutum biyu. A cikin garin Ondo da birnin Akure ba ku samu ambaliyar ruwa ba? Gaskiya babu wani ambaliyar ruwa irin wancan wadda muka samu. Na faɗa ma bayan wannan da muka samu sai kuma nan duka ciki nan ruwa ya tala wadda muke dan samu idan aka yi ruwa manyan ruwa kan gaskiya ana ambaliyar ruwa a nan bakin itala hanya mai zuwa daga Akure ko Ondo. Ana samun ambaliyar ruwa wurin nan duk da aka yi manyan ruwa. Mutane da ababen hawa ba mai taya To kana nuhin cewa ba a kai lokacin da aka yi manyan ruwa bane a nan jihar Ondo? Lalle lalle a hakika manyan ruwa waɗanda aka yi ina tuna yanzu an kai sati uku da aka yi waɗannan manyan ruwa. Wallahi ni ne a ganin ni ma na tafiya ga ƙasa da daddare ta kai kilomita biyu da rabi wanda ni da ƙasa babu abin hawa. Saboda ambaliyar da aka samu suna gaba ɗaya suka shahe ta itala daga akwai gareji zuwa Igba hmm. hanyar bai zuwa akwai. Wannan ambaliyar ruwa bata tumbutsa zuwa gonaki ba. Eh to gaskiya saboda Allah akwai yadda ta tumbutsa zuwa gonaki. kuma ta shahe wasu ababen noma da yawa a wannan ne da muke tare da su akwai masara da sauransu waɗanda ta sha ta yi musu illa wannan wurin. To ginoni fa? To ni gaskiya ban ga waɗanda suka rubuce ba gaskiya saboda Allah domin akwai matakai waɗanda ya kasance gwamnatin jihar wanda ta ɗauka na kawo irin waɗannan katakiloli suna aikin yashi waɗannan manyan hanyoyin ruwa na koramu waɗanda ya kasance suna Hausawa mazauna jihar Ekiti. A nan jihar Ekiti akwai rahotannin cewa an yi ambaliyar ruwa. Menene gaskiyar rahoton? Gaskiya haka magana take saboda ambaliya an yi shi sakamakon ruwa da aka yi mana a nan wanda zan iya cewa ba tare da sassautawa ba. An yi kwanaki kwana da kwanaki aka yi ana ruwa. Sabi har yamma har cikin dare har gari ya waye. To ko an samu hasarar rayuka? a sanadiyar ruwan na ambaliyar ruwa akwai dai jita-jita na cewa dai ambaliyar ya tafi da masu mashina guda biyu wani an ga mashin ɗin guda ɗaya to kuma ba a ga gawa ba da ɗaya kuma mashin ɗin. wasu na cewa na hanyar poli wani unguwa da ake ce ma ureke sai cikin birnin ado ikiti tabbas ambaliya an yi su sun shiga gidaje sun cire rubanonin mutane da makamantansu akwai ma gidaje na lasa na ƙasa da suka rurushe su ba. waɗanne unguwanni ne waɗannan ruwa suka yi ɓanna? Da farko dai akwai dai nan unguwar Urege, akwai Olo hanya a fawo ambaliya a wajen. sunana alhaji samaila 1000 sabo sabo ibadan. jihar oyo tana cikin jihohin da ake tsammanin a samu ambaliyar ruwa a nan najeriya a halin yanzu da yake an shigo cikin damana an fara samun ambaliyar ruwa a wani sashe na jihar oyo. ba sama nan oyo state ba jihar ba samu ba amma masanin ruwa suna faɗi haka amma da allah kawai kunsa bai yi wa ya zo bai wa ya zai ba. za ka iya tuna abin da ya faru lokacin da an kai wani babban ambaliyar ruwa. lokacin eh, abiola a jimobi an fara samun wani ambaliyar ruwa cewa ya cinye gari sosai gadoji ya rushe su lokacin ma gwamna namu lokacin yi baya da Najeriya ya China da wuri ya dawo ya so to kasa kasa ya jara ya kasa kasa kasa lokacin lokacin musa da shi lokacin Ajumabi ne abu ya faru sannan kuma lokacin Bola ke ma a taba samu aka yake kai mazauni birnin Ibadan ne eh. to yanzu ka ga wani mataki da gwamnatin jihar Oyo ta doka domin yankan dagarki ko kuma hana ambaliyar ruwa eh ya dauko mataki muna ganin wurare na tauni matakin kuskure ma amma ba kamar irin wannan gwamnan da ya tafi ba kana nuna hanyoyin ruwa kenan ana gyaggyara su ai na yi kuskure ma amma dai yanzu inda aka yi kuskure man nan ko kuma aka gyara hanyoyin ruwa wato ruwa na wucewa ba matsala eh ruwa tana wucewa tana wucewa kamar orogun su a kwace ana ruwa tana wucewa sunana adamu dan sada bici wanda yake zaune a alabar rago lagos nigeria along badagiri expressway a wannan damana da muke ciki a halin yanzu ko an samu an ambaliyar ruwa a nan birnin Legas? Gaskiya an samu ambaliyar ruwa a nan birnin Legas. Mu especially ma mu kasa Legas kusan din da sabo mun riga mun saba. Ga tafkunan ruwa nan kala-kala nan kusa da mu akwai Ojo wani ana ce mata Ojo water side akwai Ojo local government side akwai Badagir side duk hanyoyi ne na ruwa wanda tamtam ne manya wanda suka yi linkin da teku. Duk da yanayi na Legas ita kuri ne na yanayi na ruwa dama already. Ko akwai hasarar rai a cikin wannan ambaliyar ruwan? Babu wata hasarar rai sai dai bannan dukiyoyi da kuma za ka zo ka tada gidanka ya cika da ruwa kai wasu murare ma ruwa na tsatsowa daga cikin gida cikin ɗakin ka sai daga ga ruwa na bleeding ta kasa yadda ka san me zan yi ma kwatance da shi ma. Haka ma wani masani muhalli Dr. Bayo Kolawale ya yi ƙarin haske a game da abin da ke jawo ambaliyar ruwa. Dr. Bayo Kolawale ya ce idan kuka dubi manyan hanyoyinmu da magudanun ruwa za ka ga duk an cika su da tarkacen shara. Idan ruwa sun zo wannan shara ba ta barin ruwa su wuce sai a sami ambaliyar ruwa. Don haka jama'a su guji zuba shara ga hanyar ruwa kana su kaucewa yin gina a bisa magudanun ruwa. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. To a gaida da Tambuwal yanzu kuma sai labaran wasanni a takaice daga kasar Ghana. wasanni a takaice. Babban mai koyar da kasar Morocco wasa ko ta da Halil ya bayyana cewar kasar Ghana babban barazana ce. ga su bayan atlas lion ta sami kanta rukuni na daya da kasar da sau hudu tana cin kofin na zakarun afirka ya yi dan sukaci kasar morocco na a cikin kasashe hudu da sun ka hada da ghana gabon da comoros da ke a rukunin su na si ko da yake gana ce bangare mai karfi a wannan rukuni vahid ya ce ba fa zai raina kowa ba ƙungiyar ghana na da kyau kuma tana da kima a afirka kuma tana da 'yan wasa masu kyau ya ce mu dai burinmu mu je nesa a gasar tsohon kaftin din kasar ghana asamo jana da ya halarci wurin kakasa kasashe da da su yi wasan cin kofin afirka wadda a gudana a kasar cameroon ya yi magana akan matsayin kasar ghana ya ce a bisa hikimar kwallon kafa kasar morocco na daya a cikin kasashe masu karfi a cikin rukuninmu ghana ma na a wurin kasa na kenan kuma ina bayan wannan kasa tawa duk wanda ya kai ga zuwa gasar cin kofin afirka ya tafi ne don ya ci kofin a hikima ko dabarar wasa ghana mun isa can amma ba mu san abin da zai faru ba abin da ya saura mana mun shirya sosai muna buƙatar muhawura bangaren rukunoni sai mu ga abin da zai faru tsohon mai koyar da black stars din wasa kuma wadda tsohon dan wasan kasar ghana na ibrahim tanko ya yi kira ga manajojin accra house of oak su shirya wasu wasannin sada zumunci yadda za su shirya 'yan wasansu su kimsa sosai kan a soma wasan cin kofin afirka na champions league hasu dai ita ce ta samu cancantar wakiltar kasar ghana a gasar ta cup champions league kuma ya kamata su kimsa kan a ce an soma wasu tsohon dan wasan kasar ghana prince kevin Boateng mai shekaru 34 bai samu shiga wasannin motsa jiki ba saboda manajinsa paul dardai ya rage masa nauyin aiki da ke kansa prince Boateng na da ƙoshin lafiya amma ya zama tilas a yi manajinsa yadda ba zai samu rauni ba lokaci ya kai mu girgiza kanmu mu ci gaba a fili na shaidawa 'yan wasa na abin da bai da kyau dangane da su yanzu ya saura gare su su har hada abubuwa su tinkari lamura na gaba amma yadda nake ganin lamarin kowa na aiki da tsammani da yake faɗa wa websitin clubin haka radwanullah lamuktara abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana a gaida Ridwan Abbas. yanzu kuma ga baballe ya dawo da takaitattun labaran duniya Ƙungiyar Taliban na ci gaba da karfafa madafin iko a Afghanistan yayin da ake samun rahotannin tashin hankali kan masu zanga-zanga a bangaren gabashin kasar Kwana guda bayan da kungiyar masu keshin islam ta ayyana kawo ƙarshen yaƙi ta kuma ce ba za ta yi ramuwar gayya ba Shaidu sun ce mayakan Taliban sun yi harbi sama da kuma dukan mutane da sanduna a birnin Jalalabad, inda gungun masu zanga-zanga suka yi kokarin sauke tutar Taliban tare da mai gurbinta da ta Afghanistan yau Laraba. Sabon zababben shugaban ƙasar Zambia Hakande Hichilima ya ce yana shirin bayyana wasu manufofin tattalin arziki da nufin magance matsalolin tattalin arzikin ƙasar mai arzikin ma'adanai bayan ya hau karagan mulki a mako mai zuwa. Hichilema ɗaya daga cikin fitattun 'yan kasuwar ƙasar Zambia kuma shugaban jami'ar adawa ta United Party for National Development ya bayyana haka ne a wani taron manema labarai a gidansa da ke gundumar kan yama a babban birnin ƙasar Lusaka. To masu sauraro baki ɗan abin da ya sauwaka kenan a cikin jerin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin. da kuma Julie Lazar Gresham da ta hada mana sauti da mu na wannan daren. Baba Yakubu Makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC nake sallama da ku. Mu kwana lafiya Allah ya ba mu alkhairin nan nasa amin mu amin. Salamu alaikum.